Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma sittin Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Sakin dan jaridar nan kuma dan fafutuka Omoyele Sorowe daga gidan yari a Najeriya a ranar talatar da ta gabata ya sa masu fafutukan kare 'yancin 'yan jarida suna mai da munanan martani. Sun faɗa cewa matakin ba shi da wani amfani. kama omoyele ya bayyana yadda najeriya ba ta mutunta 'yancin 'yan jarida a idon duniya magoya bayansa da 'yan jarida sun bayyana farin cikin su a helikwatan tsaron ma'aikatan harkokin wajen amurka a birnin abuja yayin da umoyele sorowe ya tinkaro wurin a cikin mota shi ma ya bayyana jin daɗinsa a kan yadda aka sake shi a jajibirin kirsimeti bayan an ci gaba da tsare shi tun cikin watan agusta duk da kuwa hukuncin kotu guda biyu da ta ce a sake shi waɗanda suka yi ya ce waɗanda ya kamata ya gode wa su ne 'yan najeriya saboda su ne suka yi dalilin a sake shi kuma kada su yi ƙasa a gwiwa kuma kada su ja da baya ya ce babu wani mahalukin da za iya wulakantawa saboda ya yi tsayin daka wurin neman 'yancin al'umma su kuwa masu sukan lamiri suna zargin gwamnati ne akan gindaya wasu sharuɗa game da sakin nashi ciki har da haramta masa tafiya zuwa ƙasar waje da kuma takaita masa halartar tarukan jama'a Marshal Abubakar lauyan kare haƙƙin bal'adama ne ya ce tun da fari ma bai kamace a ce ana tuhumar Sorowi da aikata wani laifi ba fiye da mako daya bayan da majalisar wakilan amurka ta tsige shugaban amurka donald trump bisa laifukan amfani da ofishinsa domin amfanar da kansa da kuma kawo cikas ga bincike da aka yi kafin tsige shi majalisar dattawan ta shiga tsaka mai wuya akan yadda za ta yi nata zaman jin bahasi yayin da shugaban masu rinjayi a majalisar dattawan mitch mcconnell ya ce yana son a fara zaman jin bahasin da zaran 'yan majalisa sun dawo daga hutun watan janairu su kuwa 'yan jam'iyyar democrat suna buƙatar a cimma yarjejeniya ta rubuta takardun tilasta ma masu shaida su gurfana wajen jin bahasin da kuma wasu takardun masu alaƙa da zaman jin bahasi a wannan takaddama kuma a kan wannan matakin ne ya kamata a bi don karasawa da majalisar dattawan dukkanin bangarorin da sun yi ta wato kafa hujja da zaman jin bahasi na tsohon shugaban kasar bill clinton wanda aka yi a shekarun baya inda suka ce yanzu an kauce wa hanyar da aka bi wajen gudanar da tsohon wato bincike akan tsohon shugaban sannan 'yan democrat a majalisar kuma sun nuna fushin fushinsu akan yadda mcconnell ya sha alwashin haɗa kai da fadar white house tare da kuma yin duk abin da zai iya yi wajen kare shugaba trump ana shan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kashe wani ba amurke dan kwangila a ranar juma'a a wani harin roka a wata tunga sojin iraki da ke kusa da birnin kirkuk mai arzikin mai inji jama'an amurka sojojin amurka da dama da wasu sojojin iraki ne suka ji rauni a wannan harin a cewar wata sanarwar rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da isis a ƙarƙashin jagorancin amurka sanarwar da ta ƙara da cewa jama'an tsaron iraki za su jagoranci mayar da martani da kuma gudanar da bincike akan harin wasu jama'an amurka da suka nemi a sunayen su sun faɗa cewa raunin sojojin bai yi tsanani ba kuma ana sa ran za su koma bakin aiki nan ba daɗewa ba wani jami'in amurka ya ce amurka tana duban yiwuwar samun hannun kungiyar kaitab hezbollah kungiyar 'yan bindigan iran mai samun goyon bayan musulmin shi'a a cikin watan disamba ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya zargi wata runduna mai samun goyon bayan iran da laifin kai hare-hare a kan tungayen sojoji a iraki kana yi wa iran ɗin kashedi cewa duk wani hari da tehran ko ƙawayenta za su kai domin cutar da amurka ko ƙawayensu to amurka za ta mai da martani daidai wa daida da ƙarshe a jiya juma'a ne kuma aikin ceto wato jama'a aikin ceto suka fara binciken jirgi mai saukar ungulu wanda 'yan yawon shakatawa ke amfani da shi wanda ke dauke da mutane kimanin bakwai da ta ɓace a gabar tekun hawaii kenan kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara kawo muku wasu daga cikin matan da suka bada gudunmuwarsu a wannan shirin na kallabi a cikin wannan shekarar ta 2019. A cikin shirinmu na yau za mu sake waiwayawa baya mu ga irin gudunmuwar da wasu matan suka bada a wannan shirin na kallabi. suna na hadija Kasim. A nan Central Bank a Lagos tun daga senior supervisor Allah ya ɗaukaka ni ya kai ni matsayin deputy director. Aka yi empowerin mata za su taimaki 'ya'yansu za su tabbatar da cewa 'ya'yansu sun samu ilimi 'ya'yansu sun samu kiwon lafiya mai kyau kuma 'ya'yansu sun samu tarbiyya. haka din a talakancin akwai iyaye da suke iyakacin ƙoƙarin amma akwai iya mata mata su tashi su nemi sana'a kuma idan an samu sana'a a fara ajiye wasu kaddarori saboda ko da rana zai zo na yaya za a yi. Mun kuma samu bakuncin Dr. Nafisa Hayatuddin. ni likita ce da na kware a bangaren aikin kwakwalwa mm. kula da lalurar da ta shafi kwakwalwa da kuma yanayin taɓin hankali me da me kike gani yake haddasa irin wannan matsalar ta shan kwaya akwai abubuwa da yawa da suke iya jawo matsala irin wannan na farko wani yakan hada daga gado matan aure wasunsu ya hada da su ma daga irin wannan damuwa ne damuwa na gidan miji wanda idan kin kai kara sai dai kawai a ce miki koma ki yi haƙuri wani in aka kai mishi kara a matsayin magabaci ba zai bincike ba so wannan yana iya sa mace ta rika tunanin cewa to me ma ma'anan in gaya ma wani me ma'ana in nemi taimako wurin wani bari kawai in sha abin da zai samu mata manta da matsaloli na to wata kan in na fahimta su ma iyaye wata sa'in sakan taka rawa kenan a wajen wannan fannin kwarai kuwa suna da matukar suna da muhimmin mataki da ya matsayi a cikin wannan al'amari bayan haka mun kuma samu bakoncin a sunana honorable saudatu sani ita rayuwa a cike take da kalubale amma an ga samu miji mai wanda ke goyon bayan ka kuma ka samu kyakkyawan tarbiyya daga gida baka daina mijin nan ba baka dauki wannan ilimin naka ya zama abin mashi izgilanci ba ko mashi rashin kunya ko kuma raina iyayen ko kuma raina iyayenka kin ga kuma zai tafiya da kai idan aka kwatanta tsare-tsaren inganta mata a wancan lokaci da wannan akwai bambanci an ɗora ko ku ƙasa ake yi to ni dai ba zan ce ba a daura ba amma dai muna zaman kafata kowa ya san halin da ke ciki ba mu san me tsarin da gwamnati sa kan mata ba magana ake kawai yanzu magana a hannu ba mm. to matan zamani kullum nakan ce idan kina da ƙananan yaya kake shiga siyasa saboda za ki cutar da su mm. ba ki tsaki duba su ba siyasa wani abu ne mai ma 100% attention in ki shiga siyasa gaskiya ba ki duba yayanki ba in kina da ƙananan yaya duk a cikin shekarar mun kuma samu bakuncin ni dai da fatu sunana fatu sadiqa linasir Daga Nijar sunan garinmu Magadar. Eh ni mai gitar ce. Ana yin gitar ana yin waka. Daga wajenmu nan ga garinmu Magadar babu wata wanda ke gitar sai dai ne. To su iyaye mata me kike gani suke fuskanta? Wane matsaloli suke fuskanta mata? in ka ga mata tana da problem sai dai ba ta da aure in tana da aure ba ta da problem ita ce kawai matsalar mata a al'ummar zai. saboda kasan germany yanzu iyayen mace ma in ba ta da aure ba ta jin daɗi saboda su yi tsoron ta yi wani abu ko ta yi shiri ko ta koma wajen karuwanci ko ta koma wani abu shi ne kawai matsalar matan ya kawa. sannan mun kuma samu bakuncin da farko dai na aisha yunusa adamu wanda aka fi sani da aisha mc eh, na yi sana'a kala-kala amma wanda ya fifice shine sana'ar da nake yi na mc wato wadda ake nufi da master of ceremony wani irin kira zaki wa mata musamman matasa kiran da zan yi ga matasa shine cewa matasa su tashi su nema na kansu saboda rayuwa ta canja ba kaman da bane wanda zaka zauna komai na zuwa maka da sauki matasan arewa misali su ne waɗansu za ki ga ba sa son yin aiki suna da son jiki in ka zauna fa za ka ga zama ni misali ma ina son in yi kira ga mata ne matan arewa da sai su ɓoye a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba sai dai su lalle su kace a gefen gado to yanzu lokaci ya canza. bayan haka mun kuma samu bakuncin Assalamu alaikum Bilkis Ado Zango. Kawai dai matsalolin da muke samu tunai yana da bukata na musamman muna da yawa ajin yayi mana kaɗa wani sa'in za a ce mu matsa daga wani aji mu je wani aji ka je kai da kake da larura mutum mutane sun je sun je sun cika ajin ko kuma ana ruwa ka ka karasa inda za ka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yadda makarantunmu suke saboda masu bukata ta musamman su ma su ringa samun saukin zuwa makaranta kuma su ringa samun saukin yin karatun su ringa samun yanayi mai kyau na yin karatun. Kun samu bakoncin Usaina Suleiman Adam. Malama Usaina sana'ar me ake yi? Sana'a guga. guga eh, gugan kaya na sutura na sawa muna yin ta maza da ta mata da yara duka muna yi To ma sauraro gaba daya abin da ya sauwaka kenan a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da fatan za a shiga sabuwar shekara lafiya. madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Biliyon goma sha takwas. Wadda gwamnatin tarayya ta ma gwamnatin jihar Taraba me aka yi da biliyon goma sha takwas dinnan har yanzu gwamna bai yi mana bayani ba bai yi ma majalisa bayani ba. Ɗan takararsu na, na gwamna shine ya yi handin over gwamnatin nan zuwa hannun gamna mai ci yanzu lokacin da ya yi handin over bashi nawa ya bari biliyon talatin da wani abu me yasa wannan ba su a maganan shi a jihar taraba ka gaya mun unguwanni nawa suke da ruwa a taraba daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a taraba ko ba mu a cikin najeriya babu abinda da gwamnati taraba take banda haddasa fitina jama'a ku da wannan lokaci mu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin tsakanin gwamnan jihar taraba mai ci yanzu da wanda ya gada ya karɓi ragama daga hannunsa wanne ne ya fi ciwo wannan jiha ba su suka masu yawa kuma gaskiya ne wai tun da gwamnatin tarayya ta apc da buhari suka hau kan karagar mulki ba su taɓa girka ko da aiki guda ɗaya na gwamnatin tarayya a wannan jiha ba wayannan suna daga cikin batutuwan da muke so mu fara so mu share fage da su a wannan shirin farko na wata sabon muhawara da za mu fara akan wannan jiha ta taraba wacce ta kaddama da rigingimin siyasa ta kwanakin baya suka tilasta tsohon kakakin majalisar dokokin wannan jihar peter abel adiya ya sauka daga mukaminsa a farkon wannan watan na disamba bayan da ya ga an shirya tsab za a tsige shi to amma kafin mu yi nisa kan magana tsige shirin bari mu fara da tambayar wasu daga cikin mutanen taraba ko yaya suke ji game da halin da jihar take ciki a yanzu sunana samu mai nama a nan bakin kasuwar jalingo eh na dan jihar taraba a gaskiyar magana wato dai mu ba dai abin da za mu ce sai dai mu tewa hakuri mu bayan Allah hakuri saboda mu gaskiya gwamnatin taraba wato a gaskiyar magana ba ta mana adalci domin ta zo ba wani ayyuka ba kuma ba wani ci gaba ba wani wanda yake kowa da kowa a jihar taraba kowa yana kuka shayo jihar taraba an wayi gari yau wannan mutum ne za ku kiliya da shi malam sai i bige ka saboda yana cikin wani hali wanda yake ba yadda zai ba zai sai ya fita daga gidansa tukuna sannan izo ta fafata yanzu ka duba dai jarin gwanan na irin ci gaba da muka samu a jarin gwanan yanzu kaga an dawo shinkafa wannan siyar da magariba talaka zika zuwa suna siya eh sun je wai kowanne su ya je yi buga buga wani karshen ta ma gidan nasu ma haka za a kwana ba abin da za ci muna cikin hali na kakari kai sunana baba yali mai bulala jalingo gwamnatin jihar taraba dai wanda jam'iyyar pdp tana iya kokarinta mo especially a game da yanayi na zaman lafiya da kuma yanayi na nada sabbin cabinet an samu ci gaba sosai amma duk da ci gaba da aka samu ta wasu ɓangarori da dama kamar abubuwan da ya shafi rashin zaman lafiya shine kan gaba a jihar wadda ya hana gwamna samun sukuni na rashin haɗin kan jama'an taraba wannan gwamnati ta kawo ci gaba musamman akan abin da ya shafi employment an ba wa mutane aiki ya fi dubu biyar a takaice empower kadai a gefen ilimi banda gefen health so wurin ci gaba da sauransu da harkan noma da harkan abubuwa da ya cancanci dai a yi wa talakawa da harkan irin su suka na noma da sauransu duk gwamnatin jiha ta taimaki mutane sai dai wanda in an bashi bai je ya yi aiki da abin da aka bashi ba amma tabbas an yi kokari so don hakan nan mu a ganin mu shine mu ƙara wa gwamnati haɗin kai mu samu ci gaba. To madalla, to kamar da muka gaya muku yau ne muke sake komawa ga haskaka fitilar wannan shiri na tsaka mai wuya akan jihar ta Taraba wacce mun dan kwana biyu ba mu juya akan ta ba kuma wakilin mai Ibrahim Abdulaziz ne ya haɗa mana wannan sabon muhawara saboda haka bari mu kyale shi gabatar muku da bakin nasa da kuma abin da za su fara tabawa. Masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da kuwa wannan shiri na tsaka na wuya bayan Abdulaziz ne a birnin Jalingo wato fara jihar Taraba. Kamar yadda aka sani jihar Taraba kusan na ɗaya daga cikin jihohi a Najeriya da ke fama da dambarwa da doka sa katse a fagen siyasar kasar. Kuma cikin kwanakin nan akwai guguwoyi da dama ba ma guguwa ɗaya ba da suka kunno kai a jihar. To duba wannan batu yau mun gaita muku wasu masu ruwa da tsaki kuma kusoshi a manyan jam'iyyu a najeriya akwai shi kansa shugaban jam'iyyar ta apc da take mulki a najeriya a jihar taraba kuma take yar adawa wato ina nufin honorable barista ibrahim al-sudi a honorable barkamu da warhaka barka da warhaka lahiya lau to bayan shi akwai wani kusa kuma tsaka kuma a jam'iyyar da take mulki a jihar taraba kuma jam'iyyar adawa babbar jam'iyyar adawa a najeriya wato ta pdp wanda baya ga zamansa kusa jam'iyyar haila yau shine ma hadimin gwamnan ta fuskacin hakokin siyasa alhaji abokar bawa wanda a baya ma shi yau shi gwamnan jihar ah, dj wato babban darakta alhaji abokar honorable eh, barka mu da rana barka da da wani so ma kusan kullum 'yan adawa sukan ce a gwamnatin pdp ah, ta raba ta kasa ya kuke ji da su kan 'yan adawa suke muku ne kun kasa to dama dole ne su yi wannan ba za ka yi expecting su ce maka ah, ba mu kasa ba in ranar da sun ce maka ba mu kasa ba ranar da za su dawo pdp ne amma idan ba haka ba kullum akan mun kasa ne me yasa suke suka in haka in komi na tafiya daidai sai a ji daga gare su me yasa suke to da to ku me yasa honorable uh, Ibrahim Yasudi me yasa kuke sukan gwamnatin a pdp a jihar kudu ta kuma alhali ta ce tana aikata abubuwan da jama'a suka zabe ta tabbas hakika gwamnatin jihar taraba ta kasa ba ta yi wa talakawa abin da ya kamata ba ta gudanar da gwamnati yadda tsarin demokuraɗiyya ta shimfiɗa suna abubuwa na musguna ma talakawa talakawan taraba saboda haka dole mu ce ta kasa mu ɗauka misali akwai kuɗaɗe kamar biliyon goma sha takwas da aka mayar doma ita jihar taraba gwamnatin jihar taraba biliyon goma sha takwas wasu ma suka ce biliyon ashirin da uku ne amma an yi a ringizo an haɗa baki da wasu an ɓoye wasu amma mu ɗauka biliyon goma sha takwas wadda gwamnatin tarayya ta maido ma ainihin gwamnatin jihar taraba me aka yi da biliyon goma sha takwas dinnan har yanzu gwamna bai yi mana bayani ba bai yi ma majalisa bayani ba. to hannun kai ba zo na majalisa na ka ce bai yi wa 'yan jiha da ma 'yan majalisa bayani ba amma an je 'yan majalisa sun shiru. 'yan majalisa ba su san aikin da suke ba saboda sun yi shiru shi yasa ma aka samu takaddama aka samu wato rigima tsakaninsu da bangaren zattaswa na gwamnati har aka tsige ainihin shi kakakin majalisa akwai kuma basussuka wadda gwamnatin jihar taraba ta nemi izini a majalisar jiha ya kai biliyon goma wadda gwamnati ta karba amma mun kuma samu tabbacin cewar ta karbe su a banki ba mu san me su to naga abu karbawa <laughs> yana mulmushi na dariya <laughs> kaja oh, mama kaja bane abinda abinda yasa nake dariya eh. idan ana magana mutum bai da tabbacin abin da yake fara yace suna ji suna ji ni sai na dauka jita jita ne kai da kanka kai tambaya kace idan haka ne me yasa majalisa ba su yi magana ba ai wannan aikin majalisa ne su ma da kansu 'yan adawa suna da membobi nasu na bangaren su suna na majalisa me yasa ba su yi magana ba sai kun karɓo kuɗaɗen nan da yake faɗa kuɗaɗen wa kuma daga hannun wa wani da gwamnatin tarayya irin na bell out da kuma paris na da aka maganan in ana magana yanzu an takararsu misali ɗan takararsu na gwamna a lokacin da aka yi zaɓe dama ɗan pdp ne shi ne ya yi handin over gwamnatin nan zuwa hannun gwamna mai ci yanzu lokacin da ya yi handin over bashi nawa duniya duk ta shaida bashi nawa ya bari biliyon talatin da wani abu me yasa wannan ba su a maganan shi kuma ma gwamnati idan gwamnati ta kasa gwamnatin tarayya ne ta kasa a taraba domin daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a taraba ko ba mu a cikin najeriya yanzu kuna nufin duk waɗannan shekaru da aka yi wadin farko kafin an shigo ba wani aikin idan akwai a faɗa to muna eh, ah, taraba to ba da ma ga kaji ya ma akwai n power ana yin sa a jihar taraba mutanen taraba sun amfana da yan power sa'an nan akwai kuma feeding program wadda aka saka ma ainihin jiha akala take abin da take so take sa ma wasu makarantu na boge akwai ayyuka na hanyoyi wanda ah, an ba da contract ba irin uh, irin contract na soki burutsu ake ba sai an tantance an san uh, iya adadin me za a yi kafin a sake kuɗi wannan jihar eh, gwamnatin tarayya tana yin su ita jihar ita jihar akwai ishu akwai akwai hanyar akwai ibbi akwai gadan ibbi akwai na faɗi abubuwan da gwamnatin tarayya take yi a jihar Taraba. Sa'annan ita eh, gwamnatin jihar Taraba me take yi ai jihar Taraba muke magana ba gwamnatin tarayya muke ba kudade suna shigowa ah, ainihin ƙananan hukumomi kudade suna shigo ma eh, gwamnatin jiha a kowace wata tana karban basussuka me take yi da kudaden akwai kudade wadda ah, ainihin banki na duniya wadda jihar taraba ta karba me ta yi da su ta ce tana ruwa yau a jihar taraba ka gaya min unguwanni nawa suke da ruwa a taraba babu abin da gwamnati taraba take ban da haddasa fitina da kawo bambance bambance tsakanin kaji kaji kaji yana maganan gadan ibi muna ina maganan cewa federal government ta yi teno ta gama teno ba ta yi komai a taraba ba idan an yau in yanzu ne aka bayar kongila na ibi shi ne tenon da suka gama ɗaya kenan na biyu To da to a gaishe ku malamai to sai a shirinmu na biyu za mu ji ko menene abu na biyu da za a taba a wannan muhawara din kuma a wannan shiri mai zuwa din ne za mu shiga maganar zaben yankunan kananan hukumomin da ake ta jinkirtawa a jihar mu ji dalilin jinkirin. Yanzu muna godiya ga su baƙi namu barista Ibrahim Yansudi na jam'iyyar APC da kuma Abubakar Bawa na jam'iyyar PDP tare da wakilinmu shi Ibrahim abdul'azizi wanda ya shirya mana wani muhawara a can Jalingo ya mana ita a nan Washington. A madadin su duka Ali mustapha sakwato ne a nan washington din muna fatan mun baku lami lafiya sai an jima madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. VOA